Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da bandakarwa da nishadi a wayar bullet ta YouTube. Muradin zuciya, Bismillah Rahmanir Rahim. barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarin kisan mamaki wanda Hadiza Dai Auta ta wallafa. Ransa a haɗe ya fito gidan ya shi kofar fita ya yi hanzarin nufar inda take jingine jikin mota tana kada makulli cike da izza bai jira su zanta komai a wurin ba ya fisgota da karfi ya jefa ta cikin motar sannan ya karbe ki din ya baiwa motar wuta a kufule ya fusge ta ya bar kofar gidan tamkar wanda zai tashi sama Idonta a kansa ta fara marmashin mugunta kafin ta ce da shi wai tsoron me kake ji ne dan na zo gidanku bayan kai ne ka janyo komai ta ƙare maganar tare da yi masa wani mugun kallo sanin da koma kallon titi tana cizon dogon farcen robar da ke babban farcen ta ba tare da ya ce da ita komai ba har suka yi nisa da gidansu ya samu wani layi da mutane ba su cika wulgawa ba sannan ya yi fakin a gefen titi cikin zafin nama ya fito yana kai wa motar harbi da kafa kafin ya fito da ita daga cikin motar yana nuna ta da dan yatsa cike da kashedi wanda ya fito da matsanancin fushin sa fili har ya tunzura shi daga hannunsa yayi da nufin kai mata mari Babu shirya ya hanzarin sauke hannuwan nasa tare da sauke fushinsa akan motar wanda ya kai wa naushi da karfi Cikin ɗaga murya ya ce da ita, sau nawa kike so in faɗa miki cewa ki fita a rayuwata to wannan karin ya zamo na ƙarshe matukar kina so ki tsira da sauran mutuncin ki a idona yana maganar hannunsa saiti da idanuwanta yana barazanar tsokane mata ƙwayar idanu maimakon ta ji tsoron kashedin da yake yi mata kawai sai ta fashe masa da wata arniyar dariya haushi ne ya sa shi daga hannu da nufin kai mata marin wahala ta yi saurin fadawa jikinsa ta rungume shi tsananin tsoro da fargabar wani ya gansu ya sa shi banbare ta jikin nasa sannan cikin azama ya bar wurin zuwa bakin titi biyo shi ta ya baya ta sake rungume shi tana faɗin wallahi ba zan iya barin ka ba ko da zaka kashe ni zare jikinsa yayi daga rikon da ta yi masa Ta juyo gabansa tana cewa, Ka amince za ka aure ni, tunda dai ina son ka. Ya raba ta gefenta yana ƙoƙarin tsayar da acaɓa, ta sha gabansa tana tsayar da ƙwalla ta ce, Wai me na rasa na ya mace ne da ba za ka taɓa sona ba. A ƙwafule ya ce, Kina so in sanar da ke gaskiya ne? Ta yi saurin ɗaga kanta tare da jifarsa da wani sihirtaccen kallon da bata san ta yi ba. Kai tsaye ya ce da ita, Ba ki da abin da nake so a jikinki na ya mace kwata-kwata. Saboda haka ki bar ni haka, na gaji da maimaita magana ɗaya. Yana gama faɗin haka ya haye caɓa ya bar ta a nan tana karanta wasiƙar jaki kafin daga baya ta taɓe baki hawaye suna zuba akan fuskarta ta faɗa motar ta ta bar wurin a zuciye shi kam cike da tsananin farin cikin na yayar da ƙwallon mangwara ya huta da guda da yar waƙarsa ya sauka akan acaɓan ya biya shi sannan ya kutsa kai cikin gidan nasu zuciyarsa cike da fatan ganin ifta a falo saboda sanin ranar weekend ce ba za ta je makaranta ba ai kuwa kamar yadda ya tsammata haka ya samu tana zaune a falo tana kallo cikin tsananin farin ciki ya zauna akan kujerar take zaune yana faɗin wato don ba karatu yau shine ba za ki yi komai ba sai kallo ko tukunna ma ya jikin naki ko har yanzu da saura ne ta yi masa wani irin kallon uku kwabo sannan ta jefar da remote din akan kujera ta miƙe da nufin barin wajen saboda haushinsa da ya cika ta Ya sa ta kumbura fuska tamkar wata kububuwar da ƙyar ya rage mata ta fashe rikon da yayi mata ne yi daidai da fashewar kukanta saboda gazawar ta kawo mata ziyara da sar ya kalli kofar ɗakin hajiya cike da tsoro ya ja hannunta suka faɗa ɗakinta. Tsakiyar ɗakin ta tsaya riƙe da ƙugu tana girgiza jiki, hawaye suna zubo mata, ta shiga aika masa da harara. Cikin fargabar tashin hankali ya iso gaban ta. ya na tamkar mai neman gafara ya ce da ita. Me na miki ne kike ƙoƙarin azabtar da zuciyata da laifin da ban san na aikata ba. Shin kin manta an kashe magana tun jiya har kin faɗa wa Hajiya cewa kin amince da zancen auren mu? A yanzu na fasa saboda ba zan iya jurar ganin kayan takaici ba. Ka je ka aure ta mana tunda har ta san yadda ake bin maza cikin gidajen iyayensu. da take faɗa kenan cikin fushi, cike da tsananin kishinsa da ke rugurguzar zuciyarta, wanda kusan kullum shine yake hana ta sukuni da walwala a zaman da kewarta da shi. Zaune ya dafe kansa saboda maganganunta sun tabbatar masa da cewa ta gano zai ta zo gidan neman sa. Rasa abin da zai faɗa yayi dan ya san ko me zai faɗa ba zai wanke shi ba. saboda na shiga ban ɗauka ba ba za ta iya fitar da ɓarawo daga laifin sata ba ya miƙe tsaye cikin sanyin jiki ya haɗe hannuwansa wuri ɗaya yana cewa da ita ki yi haƙuri ki kuma ƙara haƙuri don na san dukkan abin da zan faɗa ba zai sa ki daina kallo na a matsayin mai laifi ba tunda har kika gane wa idanuwanki amma ki sani ba na son zi saboda ba ta da wata ƙimar da zan kalla a idanuwanta har in ba ta gurbi a cikin zuciyata abin da kika ga ya faru kuma kawai a zalce ta faɗa min amma ban yi da san raina ba wallahi yanzu kuma zuwan da ta yi wuri na ban san za ta zo ba da ba zan bari ba saboda haka ki yi haƙuri in dai zai ce matsalar ki daga yau ba za ki sake zubar da hawaye a kanta ba yana ƙare faɗin hakan ya buɗe ɗakin ya fice cikin ƙunar zuciya ita ma durƙushewa ta ya ƙasa tana wani irin kuka mai tsuma zuciya saboda tun lokacin da ya fice falon da sauri ta miƙe tana faɗin ta ƙoshi kafin hajiya ta yi wani yunƙurin dakatar da ita ta yi sama da gudu tana murmushi wanda sai bayan ta yi baƙin gani ne ta ji haushin kanta akan me ma za ta bi shi ta ga abin da zai aikata domin kuwa a gaban idanuwanta ya ja hannun zai ya saka ta mota sannan shi ma ya shiga a tunaninta daɗin so ne ya sa shi jan motar da kansa suka bar wurin zuciyarta kai tsaye ta nuna mata akwai wata sabuwar badalar da za su yi Dalilin da ya sa ya fita kenan cikin sauri tun lokacin da ya ga kiranta gudun kar ya bata mata rai. Sai da ta sha kukanta a can saman sannan ta yi kokarin goge hawayenta gudun kar Hajja ta tuhume ta akan dalilin yin kukan nata. Sakowa ta yi jiki babu kwari tare da na sanin menene yasa ta je ganin bakin ciki. Sa'ar ta daya da ta tarar da Hajjiyar ta je raka alhajin su da sauri ta shige ɗakin ta ta dunkule akan gadonta tana ta kuka. Muryar Hajjiya da ta ji a saman kanta ne yasa ta yi hanzarin tashi zaune. Hajjiyar ta bi da kallo ta jagule take tambayar me aka yi mata take kuka. Ibtisar ta yi hanzarin goge fuska bayan ta tsayar da kukan nata tace kaina ne yake ciwo. Sai ta ƙare wa yanayin ta kallo sannan ta ce in dai kika ce a kansa za ki yi ta kuka to ki sani kin kusa tsayar da ruwan hawayenki ni ban ga abin da hankali a ciki ba tunda ba kya so ai zancen auren ma duka ya rushe ko Don sanin kanki ne daga ni har alhaji ba za mu yi miki auren dole ba saboda haka ki saki jikinki ko kare kika kawo a cikin gidan nan kika nuna shi kike so idan mun yi bincike aka tabbatar da babu wani aibu za mu aura miki shi wallahi to wahalar kukan na menene kuma bayan kina da gatanki a hannu sosai kan iftisar ya kulle da maganganun hajiyar masu kama da harshen damo inda zuciyarta ta ƙara shiga sabon wani rudanin wanda ya sa jikinta ya ɗauki rawa hajiya ta saka ta a gaba saka fice daga dakin tana cewa da ita ta saki jikinta dan kaf gidan nan babu wanda ya isa ya takura mata balle rashin son katibi ya hana ta nutsuwa Zaman da ta yi a falon kenan irin ta saman TV kamar mai kallo, amma bitar maganganun hajiyar kawai take yi a cikin ranta. Sai gashi zuwansa ya sa ta kasa jure bakin cikin har ta nuna masa laifin sa fili. A ɓangaren zai kuwa shara da gudu take yi a kan titi tamkar wadda take kudurin tashi sama saboda baƙin cikin wulakancin da katibi ya yi mata. wanda take ta tunanin irin kalar fansar da ta dace ta ɗauka a kansa don tun da take a rayuwarta ba a taɓa cin zarafinta ba ko da rabin abin da ya yi mata ne da ƙyar ta kai gidansu irin ta a rufe ta shiga dannawa mai gadin su hon kamar za ta fasa dodon kunnuwa shirin da ta ji ya sa ta fito fuskar ta ɗauke da matsanancin fushi ta faɗa cikin gidan kicibi suka yi da mai gadin da ke ƙoƙarin buɗe gate ɗin cikin rawar jiki saboda azabar tsoron hukuncin da za a yanke masa ya yi hanzarin rusunawa har ƙasa yana faɗin na tuba na ba Allah hajiya a yi min afuwa kuwa na ɗan zagaya ban ɗaki ne, yi min shiru mutumin banza, idan ka sake yi min irin wannan laifin to ka sani zaman ka ya ƙare a cikin gidan nan. Sanin kanka ne ba na ɗaukar rainin hankali musamman irin naka na rashin sanin menene aikinka. Ba ta bashi damar yin wata maganar ba, ta yi gaba tana kwala wa ɗan sila direban su kira. A su kwanai iso gabanta ya risina yana faɗin gani hajiya. Wurga masa ki ta yi tana tafiya cike da izza ta ce ka je ka shigo da motar jikinsa yana rawa ya rarumi ɗin ya je waje. Ita kuma ta yi cikin gidan zuciyarta sai tariri take yi wa garwashin wuta. Shigar ta gidan ko kallo Zora bata samu arzikin ta yi mata ba, balle ta amsa mata tambayar take yi mata na cewar daga ina take. Katon tsaki kawai ta buga mata sannan ta haye sama abinta. Kanzil bata ce da ita ba. Zora matar yayanta da ke zaune a cikin babban falon ido kawai ta bi saman da shi, sannan ta sauke ajiyar zuciya saboda tsabar takaicin cin kashin da zai take yi mata a cikin gidan nan sai da ta yi kwafa sanin ta janyo remote ɗin da ke kusa da ita ta ƙara ƙarfin muryar katon TV da ke makale a tsakiyar bangon falon zai kam da kuka ta saka kafa a ɗakin ta ta faɗa kan gado sai da ta sha kukanta sanin ta miƙe ta shiga zuge duk kayan jikinta dama can dogon rigar bacci ce kawai makale a ƙugunta Jan tawul ta yi ta faɗa ban ɗaki, ta shige bahon da ta cika tab da ruwan ɗumi, a hankali ta silala ta kwanta a cikin ruwan. Idanuwanta a rufe take ta wasafa ranar farko da ta yi nasarar samun kan katibi. Ranar da ta tsaya mata a ƙahon zuci saboda ba za ta iya manta wannan ranar ba. Kuka ta sake mai sauti saboda irin takaicin da katibi yake kunsa mata. Cikin kuka ta fara faɗin, dole sai ka so ni ko ba ka so mai kati, wallahi ba zan bar ka ba tunda ka bari na san wane ne kai, idan kuma ka ki kula ni duk wanda tsautsayi ya sa ta shiga gona ta sai na illata rayuwarta wallahi. Ta yanda ba za ta taɓa maruwa ba ga kowa, ballanta na kai shashasha banzan masoyi. Kuka take yi sosai a cikin ruwan sannan ta yi wanka ta fito, tana tsane jikinta ta kwanta. Zuciyarta a cike da takaicin munanan maganganun da ya jefe ta da su don ta yi zuciya ta kyale shi. sai ta gama cin kokanta sannan ta hakura dan kanta ta janyo wayarta ta kira shi kamar ba zai ɗauka ba can sai ta ji ya ɗauka ta sauke ajiyar zuciya mai ƙarfi sannan ta ce ka yi haƙuri yayana ba da san raina nake ɓata maka rai ba kaji saboda ka sani zuciyata ta tsani kowace ya mace da za ta kalle ka ta kyasa musamman wannan bakar mayar da take kokarin cusa min jin haushin ka. a dalilin matsanancin kishinta da nake ji a raina ina son ka kai ma kuma ka sani kuma ba zan taɓa farin ciki ba matukar nayi nesa da kai please ka yi min alfarmar sake nisanta kanka da ita kamar yadda ka yi alkawari kuma ka sanar da alhajinmu na amince a saka rana da lokacin auren mu kurkusa tun kafin zuciyata ta fashe saboda kishin kishinka maganganunta ba karamin daɗi suka yi masa ba sai da ya limshe idanuwansa sannan ya feso iska a bakinsa ya ce idan alhajinmu ya ce sai ya ji gaskiyar komai a bakinki za ki faɗa masa Sai da ta yi shirun ɗan lokaci ƙirjinta yana da kan lugude sannan ta ce zan faɗa masa na amince a aura min yayana ta kare maganar cikin rufe fuska tamkara gabansa sai da ya ja numfashi mai ƙarfi sannan ya ce ina son ki kanwata I love you so much don Allah kar ki bar ni kin ji saboda zuciyata da komai nawa naki ne idan kuma kin bar ni za su daina aiki ne baki daya ba ma za a yi hakan ba saboda kai ma ka san ba zan iya barin ba abin da ta faɗa kenan cikin sauri kafin ta sauke numfashi ta sake cewa da shi shin wa ma nake da shi idan ba kai ba yayana shin ka manta son ka kaɗai ne yake da gurbi a cikin zuciyata To ka sani bana gane kowa idan ba kai ba mazaje. saboda dukkaninsu da fuskar ka nake kallon fuskokinsu ina son ka yayana ina son ka ta yi hanzarin kashe wayar cike da matsanancin farin ciki da ƙaunarsa da ta cika mata zuciya ta tumbatsa ta ɗaura wayar a ƙirjinta ta rintse idanuwanta tare da ambaton sunansa a kowane bugun numfashinta tuna tsakani kiransa ya shigo wayar ta ɗauka kai tsaye ya sanar da ita ta shirya da yamma za su je shan ice cream tsananin daɗi ya sa ta ɗaga ƙafafuwanta sama tana watsalotsal da su cike da murna fal a cikin ranta Tun barinsa gida da safe har karfe hudu bai dawo gidan ba, ta yi ta duba agogo har ta gaji da ƙididdigar lokaci, hajiya da kanta sai ta gano ta tambaye ta sannan ta yi mata bayanin komai, sosai hajiya ta ji daɗin hakan, amma a fuskarta babu yabo babu fallasa ta ce, ke kuma sarkin kwaɗayi daga jin zancen shan ice cream duk kin hana kanki sukuni ko, ifti ta marere ce fuska cikin shagaba ta shige jikin hajiyar tana rufe fuskarta ta ce, ai ya daina siyo min ne hajiya tana ta faman murmushi ta shiga danna masa kira ba ta raba ta lokaci ba ya dauka kafin ta yi magana ya riga ta da cewa ina kan hanya hajiya ki ce da ita ta jira ni idan na dawo sai mu tafi ta sauke wayar tana yi wa Ifti bayanin abin da ya faɗa cike da mamakin Ifti saboda bata san lokacin da suka shirya da shi ba Gashi har da tsara fita ba ta da labari, a gurguje ta shirya cikin gayinta mai ɗaukar hankali, simple makeup ta yi kamar kullum, amma ta tsantsar ɗaurin Zara Buhari wanda ya yi mata ɗatsa saman kanta saboda ya fito da kyawunta cikin shigar doguwar rigar bakin les mai ratsin ja. Ga ɗinkin ya hau jikinta tamkar dan ita aka yi les ɗin bayan fashin ɗin ɗan kunna ja da ta makala a fatar kunnuwanta. Agogo ma baki ta ɗaura wutsiyar hannunta bayan mayafinta da jaka mahaɗin half shoe ɗin da ke kafarta duka jajaye ne. Kiran da yake ta yi a waya ya sa ta fito ɗakin da sauri ta doshi falon da yake zaune yana cin abinci sai dai tun kafin ta isa takunta da kamshinta suka riga ta kaiwa wurinsa da sallama ba karamar fusga kwalliyar ta ta yi masa ba Dalilin da ya sa ya ƙure manejin kallonsa gare ta kenan bakinsa cike da abinci har yana ƙoƙarin sarƙewa saboda bala'in fusgar da ta yi wa zuciyarsa babu shiri ya ƙara ciko cokali da abinci zai kai bakinsa ta yi hanzarin isowa tare da riƙe masa hannu. idansa a kanta har ta cika kofi da ruwa ta miƙa masa babu muso ya karɓa ya zuƙe sannan ta zauna ta yi masa siririn marmashi ta ce please ka ci abincinka a hankali kar ka sake sarƙewa ina tare da kai always ta yi saurin rufe bakinta saboda hararar da yake aiko mata akan fahimtar da ya yi ta gano halin da ya shiga akan ta sare ya ci gaba da cin abincin nasa ba tare da ya ɗago ba balle ya sake kallanta ta ƙara da malmala masa nutsuwa a cikin siririyar muryarta ta kira shi ta ce yayana bai juyo ba kuma bai fasa cin abincin ba duk da kiran ya shiga jikinsa ya kuma ratsa gabobin jikinsa babu shiri ya ajiye cokalin ya miƙe cikin mutuwar jiki saboda sanyin da ya fara ratsa masa kowace kofa ta jikinsa wanda ko ba a faɗa masa ba ya san cewa ita ce dalilin faruwar hakan Koma ba komai bane face tsananin ƙaunarta da ta yi masa kamun farar ɗaya ba tare da ya shirya wa hakan ba yana ƙoƙarin ficewa falon ne ya ce da ita ki jira ni abin da ya faɗa kenan da sauri ya fice yana harɗe ƙafafuwa Tun bayan fitarsa ta yi shiru tana tunanin me ta yi masa da zafi haka har ya canja a lokaci guda irin haka. Sosai jikinta ya yi sanyi, ta miƙe zuwa kicin ɗin da ta je motsin hajiyar tare da 'yan aikinta. Hajiyar kanta da 'yan aikinta biyu sakin baki suka yi suna kallanta saboda fitowar da ta yi sharshara idanuwansu. Tamkar sabon wata ɗan daren goma sha biyu, Hajiya ta fara wanke hannuwanta tana cewa, har ya kammala cin abincin kenan, oya, mu je na bashi amanar ki. saboda yanzu ake shawara ba sai an dawo ba ta ja hannun ifti suka fita yan aikin ta suna ta yi mata dariya saboda sanin da suka yi a fili take nuna wa katibi wariya in dai akan abin da ya shafi iftisar ne fitowar su ta yi daidai da shigowarsa cikin falon yana gyara wuyar rigarsa sai zuba kamshi yake yi hajiya ta yi masa kallon gefen idanu sanin ta haɗe fuska ta ce da shi amanar 'yata na baka Ko kuda ban yarda ya taɓa min jikinta ba ballantana wani abu can na daban. Don haka a kula da kyau Allah ya tsare kuma ku dawo lafiya. Katibi ya rufe bakin sa yana yar dariya saboda sari ya fahimci inda hajiyar ta dosa. Kunya ta sa shi faɗin ko dai a fasa fitar ne hajiya don kada mu je mu barki da ɗarɗar. Fuskar ifti da ya gani ta turo baki alamun zancen bai mata daɗi ba hakan ya sa shi hararar ta ya ce ba fa zan je da ke ba idan har ba a yarda da ni ba. Gara ki zaman ki a gida in je in siyo miki kawai in huta daga shaidin da ake yi min kanki yana kokarin ficewa ifti ta fasa kara cikin shagaba ta fara babbaga da tana faɗin dan Allah hajiya ki ce ya tafi da ni fuskar ta washe ta yi saurin cewa da shi zo ku tafi amma dai na baka amanar yata ifti ta washe baki da gudu ta bishi saka fice hajiyar tana ta yi masa dariya saboda jin daɗin haɗa kansu da suka yi cikin ruwan sanyi da salama uwa uba iftin da ta saduda ta daina gudun da take yi masa akan rashin son aurensa domin a baya kirikiri take nuna masa rashin so ko a gaban wane ne balle ta saki jiki da shi su hira ko kuma a je ga zancen fita tare saboda ko makaranta ma sai dolen dole take bari ya kai ta idan hakan ta kama amma har ya ajiye ta ba za ta tanka masa ba illa haɗe fuska da take yi masa idan ya matsa ko kuma ta fashe masa da kuka bai tsaya jiran su jera ba ya yi gaba ya tayar da motar idan sa tsaye kyam akan ɗakin mai gadi har ta ƙara so ta shigo motar ta zauna saboda tsoron ta ƙara rikita masa lissafi sai da ya hau kan titi sannan ya kai sa gare ta yana faɗin Ni shi kenan don zan fita da ke sai an yi zargi na? Ai da kin yi zaman ki kawai na kawo miki har gida. Sai ta turo baki sanin ta ce, ai halinka da ta sani shine yasa take baka amanar tawa. Tambayar da ya jefo mata kenan wadda ta sa ta yi saurin tsuke bakinta ta yi shiru domin ba za ta iya faɗin wani abu na aibinsa ba saboda sansa ya riga da ya daure ta da jijiyoyin jiki da na zuciya. Ganin ta yi shiru ne ya fara dariya sannan ya ce da ita, na san abin da kike tunani Hajjaju, amma ai na daina tun daga wannan lokacin. Ta tsuke fuska sosai saboda hasko hasko hoton abin a zuciyarta. Fahimtar yanayinta ya sa shi kunna waƙar alaƙa. Sautinta ya cika motar sosai, shauƙinta ya saka ifti bin baituka tana ta rerawa a cikin zuciyarta. Ta limshe idanu a hankali, zarazaran eyelashes ɗinta suka baje sosai, waɗanda ke ƙara ƙawata kyawun fuskarta, ya bi laɓanta da kallo. Har motar ta ƙwace masa yana ƙoƙarin gugar wata mai napep. Saboda yadda yake wasafa yadda rayuwar aurensu za ta kasance, gargadar da ta ji ne ya sa ta yi saurin buɗe idanuwanta tana faɗin, yayana kai a hankali. Khalifa bai ce da ita komai ba sai sauke numfashin da yayi mai ƙarfi har suka isa inda za su je babu wanda ya sake yin magana. Tare suka fito gwanin ban sha'awa saboda tsananin macin ɗin da suka yi da juna. Sosai hankalin mutane da yawa ya dawo kansu bayan sun samu wuri sun zauna aka gabatar masa da abin da duk suka bukata. Ifti ta saki jiki shan ice cream ɗinta kawai take yi tana tsokanarsa akan kallon da yake yi mata ya kasa taba komai saboda daɗin ice cream ɗin da sanyinsa ke ratsa tsakiyar zuciyarta har rintsin idanuwa take yi tana yi masa wani siririn kallo wanda bata ma san tana yi ba. TV ya mayar da ita har ta shanye nata ta ɗauki nasa ta fara sha tana yi masa dariyar mugunta salon jan magana har da kai masa a baki tana faɗin sha kada ka ce na yi maka rawa yayana kwatsam ba zato ba tsammani suka ji sautin zi a saman kan tana faɗin tashin hankali me nake shirin gani haka a nan wurin To mai sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo mu a shiri na gaba domin jin yadda za ta kasance tsakanin zi ibtisar da kuma gogon nasu katibi. A so ilimi yana da daɗi, to mu bari shirin ga mu muradin zuciya na yau. Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Nishaɗantarwa da faɗakarwa da nishaɗi a wai tukun da ta yi